بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a wannan walaha ta goma sha tara ga watan ramadan a wannan shekara ta 1431 daidai da 29 ga watan agusta shekara ta 2005 da goma miladiya za mu dora a karatunmu da ake yi a waɗannan kwanuka biyu asabar da lahadi da izinin Allah ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka a jiya asabar mun shiga amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli nan muka tsaya kada mu sha'afa tafsirin namu mawdu'i ne watan wata rana za a zo a yi karatu akan menene tafsirin mawdu'i menene rukunansa menene sharuɗansa me yake shiga ciki me baya fita me baya shiga kun gano wannan da ke ko yau za mu tashi faɗin Allah ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusuli sai mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la nufarriqu baina ahadin min rusuli la nufarriqu nan akwai kira'a guda biyu nan akwai kira'a guda biyu akwai kira'ar la nufarriku akwai kuma kira'ar la yufarriqu kun gane wanda ke ko shi yasa al-imam al-jazari tajul a cikin littafinsa ad-durratul mudiyya yake cewa bi rafa'in nufarriq ya unarfa man nasha wa yusufa naslukuhu nu'azzifu hala da ma'aikun ga yar tubiya ce E, yar uwar shatubiya ce dan ciko ne na shatubiya ita ce wacce ta hada kira'o'i guda uku aka hada da na shatubiya guda bakwai sai suka zama goma kun gane wannan da ke kun gane wannan da kyau ko shi sa yake ta maganganu a muqaddima shi yake cewa abin nan sun dan tafi haka kadan allah su dawo kafin mu fara mu ci gaba imamu jazari yake cewa bi rafa'in nufarriq ya nufarrik ka yi rafa'a sannan kuma ka sa ya'un sai zama ya kenan yufarriku wannan wanda yake wannan kirar shine yaqub al-hadrami yaqub al-hadrami malamu abu amr abu amr al-basri bari shi ma mutumin basara ne so daga wannan kira'a ce ashariya ba kira'a ce sab'iyya ba saboda daga bata cikin shatubiyya sai dai tana cikin kanwa shatubiyya yawwa baitin ya dawo yake cewa wa ramzuhum thumma ruwati ka aslihim fa in khalafu wa azkur wa illa fa uhmila yake cewa ramzuhum ramzin da ya kawo a cikin durra thumma ruwat da ramz na ruwat na imma din ka aslihim kamar dai na asali shatubiya ne isa ya ce fa in khalafu wa azkur idan an samu sabani da shatubiya zan faɗi shabanin wa illa idan ba samu sabani da shatubiya ba fa uhmila ba sai an faɗa ba yawa to nan kun ga yana cikin wurin da aka sami sabani dan shatubiya bai kawo wannan ba shi yasa shi ya kawo wannan yace bi rafa'in nufarrik ya sai ki karanta nufarrik sai ya zama yufarrik kun ga wannan yana da alaka da tafsiri yasa muka kawo me bambancin nufarrik me bambancin yufarrik kar manta a baya akwai lafazin kullu kullun amana billahi wa mala'ikati shi lafazin kullu lafazin mufarrin ne ko jam'i lafazin ba ma'anar ba lafazin mufarar ne amma to tun da ma'anar shi kuma fa jam'i tun da lafazin mufarar ne kina da damar in za ki mai da jumloli su zama mufarar la'akari da mai kenan da lafazin ko kuma ya zama jam'i lura da mai ma'anar saboda ka irin magaranta kullun amana billahi sannan la nufarriqu kun ga mun yi la'akari da ma'anar kullu ko kuma la farriku da lafazin kullu yana ka babu cin karo tsakanin kirawoyin duka guda biyu an gane wannan da kyau ko Allah ta'ala yake cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli da ɗaya ba ma rarrabewa ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah kaf ɗin manzannin Allah mun yi imani da su da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba wanda Allah ta'ala ya su a matsayin manzanni duk mun yi imani da su domin yin imaninka da su duka shine abin da ke tabbatar maka da imanin manzannin Allah amma kai imani da su duka ba kai imani da ɗaya ba to imaninka da manzannin Allah bai cika ba bai yi ba kun gano wannan sai Allah ta'ala yake cewa kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli da manzannin Allah ba da manzan Allah ba da manzannin Allah duka tunda kirista bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba in kika ce ke ma ba za ki imani da annabi Isa ba to kun zama ɗaya. ai annabi Isa ma namu ne ba nasu ba ne annabi Musa namu ne ba nasu ba ne annabi Ibrahim namu ne ba nasu ba ne domin inna aulan nasu bi Ibrahima lallazi lallazina taba'uhu su ne waɗanda suka bi shi saboda sai kin hada imani da manzannin Allah duka sannan imanin ki da manzani ya cika in kika ware annabi daya baki imani da shi ba to duk annabawan baki imani da su ba kun gano in mutum ya kareta annabi daidai wa daida ne da ya kareta dukkanin annabawa Allah ta'ala yake cewa kazzabat qaumun nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun Allah yake cewa abin nan kazzabat qaumun nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu alaihi salam sun karyata al-mursalin menene al-mursalin manzanni manzo na aka tura musu daya iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun sai suka karyata wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah ya musu hukuncin sun karyata manzannin shi duka kun gane karatun ko saboda ku ga labazin la nufarriqu baina ahadin min rusulin ya maimaitu a cikin alqur'ani yanzu dai akwai wannan wurin da muke magana cikin amanar rasulu sannan ya maimaitu a wasu wuraren kafin amanar rasulu cikin suratul baqara din inda Allah ta'ala yake cewa qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa isaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin min rusulih minhum la nufarriqu baina ahadin minhum kun gane la nufarriqu baina ahadin minhum domin an faɗe su a baya duk waɗannan ba ma rarrabe tsakanin su mace mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba sannan an faɗi wannan jumlar a gaba suratu ali imrana da Allah ta'ala ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin wurare no nan wurare uku biyu a cikin suratu bakara ɗaya a cikin suratu al'imrana duk suna nuna imaninmu da su ba ma rarrabewa duk mun yi imani da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam manzannin Allah subhanahu ta'ala mun gana ta aya ɗazu ta mutanen annabi nuh alaihi salatu wasallam da Allah ta'ala ya musu hukuncin sun ƙaryata manzanni haka na Allah ta'ala ya irin wannan hukuncin ga adawa kazzabat adunil mursalin iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun kazzabat ad gaba daya adawa sun kare ta manzanni amma wannan manzo aka tura musu hud iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi hud ya ce da su ala tattaqun sai ba su yi imani da shi ba sai Allah ta'ala ya yi ba su yi musu hukuncin sun karyata manzanni baki daya haka ne yake cewa kazzabat samudul mursalin samudawa gaba ɗaya sun karyata manzanni iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun samudawa gaba ɗaya sun karyata manzannin Allah iz qala lahum akhuhum salih kun ga manzan fa shine annabi salih alayhi salatu wasalam iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun sai ba su imani da shi ba fa qarun naqata wa atu an amri rabbihim وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين من المرسلين انتبه kun gano wannan suka karyata manzannin Allah ta'ala gaba daya saboda sun karyata annabi salih alaihi salatu wasalam haka na Allah ta'ala yake cewa kazzabat qaumu lutin mursalin mutanen annabi lut sun karyata manzanni duka iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansa annabi lut yake cewa shin ba kwa ji tsoron Allah ba ko daina wannan barnar da kuke yi mun gano wannan hakan nan annabi shu'aib alaihi salatu wassalam Allah ta'ala yake cewa kazzaba ashabul aikatil mursalin خطأ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون يسا نتسيع أنا أي نجي ba shi da أخوهم iz qala lahum shu'aibun ala lokacin da annabi shu'aib alayhi salam yace da su ba ku ji tsoron Allah ba ku Allah mana ku dinga cika mudu ku tsaye da tauhidi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku barna a bayan kasa bayan kasa ta gyaru ku kawo barna kar ku yi wannan to ku lura duk waɗannan manzani da muka ambata Allah ta'ala wa mutanen su hukuncin sun kareta manzani saboda sun kareta wa manzo daya Allah ta'ala ya musu hukuncin sun kare ta manzanni waɗannan ayoyi suna cikin wata sura barakallahu fiku saboda haka imaninmu da manzanni shine imaninmu da manzannin Allah ta'ala baki ɗayansu ba a rarrabe tsakanin manzanni shi yasa abin nan wannan bawan Allah din mai alfiyatu tafsir alfiyatu tafsir ba kuna da alfiyatu bin malik ba ba kuna da alfiyatu qira'at ba imam shatibi ba kuma alfiyatu tafsir a to ra'iya ma kuwa eh mana ra'iya ce yake cewa wa nu'minu bil islami wa rusul kullihim ma al mustafa sam'an wa taw'an tabarrara ta wudogo wa amma yahudu wa nasara fa farraqu fa kanu waqudun nari wa shirka musdara ya ce wa amma yahudu amma yahudawa wa nasara da wa kenan da nasara fa farraku sai suka me kenan sai suka rarraba addinan suka rarraba manzannin yahudawa suka ce su wai su sun yi imani da annabi musa alaihi salatu wasalam wai sun yi imani wai da annabi musa a duwai ne mana inda sun yi imani da annabi musa ya da sun yi imani da annabi isa hakan nan wai nasara suka ce wai sun yi imani wai da annabi isa dan da sun yi imani da annabi isa da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi isa yake cewa mubashiran bi rasulin yati min badi ismu ahmad to kun ganda sun yi imani da shi ba abin da ya rage sai bin wannan annabin tunda shi annabin da suka ce sun yarda da shi shi ya ce akwai wani annabin bayana in kun yarda da ni yana zuwa ku bi shi kun gano wannan da ke ko shi sai yake cafa farraqu fa kanu wa qudun nari wa shirka musdara suka zama makamashi na wuta ai alfiyatu tafsir ce an gani sai yake ce lakal hamdu ya maulaya wal hamdu wajibun ala dini wal ala'i shukran mukarrara shukran mukarrara ai ra'iya ce yace lakal hamdu dukkan godiya ta tabbata a gare ka ya maulaya ya kai majmuncin al'amura na ya kai majmuncin al'amuran mu walhamdu wajibun wannan godiya ko ta zama wajibi mai ko ba ka ba aladdini za mu gode ma Allah ta'ala akan ba mu addini da yi wal'alai za mu gode ma Allah ta'ala akan ni'imomi da imana domin al'ala jam'i ne na ilan ko ilun imana fadkuru ala Allahi fa bi ayyi ala'i rabbikuma ziban. Eh, mufradin shine ilan ko ilun ko ilun maganganu uku ne dai amma ko lura duk wancan abin nan tasrifi ya shige shi saboda haka wai ana koma asali ne saboda ababun tasrifi idan aka sami ya'un da abin nan kin gana abin ana ibdal shi ya zama ilan sai ya zama zaki rubuta shi da hamza da lamun da ya'ara ko ya'ul maqsura bambancinsa da ila shine ila ba ta da tanwini ila fa ta haɗe take da ita ita kuma ilan tana da tanwini bambancin su kenan in ya zama ilan ya zama ismi kenan domin bi jarri wa tanwini wa nida wa ala wa musnad lil ismi tamyizan hasal shi kuma harafi kun ga ba shi da alama kenan na'am yace shukran mukarrara wannan godiya ce wacce za a ta maimaita ta kun gane wannan da ke ko ta tafsir kenan saboda ka yake cewa wa nu'minu bil islami muna yin imani da musulunci baki daya kun ga bina akan amanar rasul kenan yawwa wa rusuli kullihim da manzannin Allah duka ma'al mustafa tare kuma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga zikirin khas ba da am sam'an wa tau'an wa qalu sami'na wa atana eh yawwa ya fasara amana baki daya Allah ta laye saka mai da alkhairi baitoci dubu ne ba su da yawa a ciki Baitu dubu din ne kuma za a ce ai ko ku tsoron Allah mana a da Allah ku tsoron Allah mana Baitu dubu kuma me baitu dubu to ba tala tufan da kuke haddacewa a tajwidi 61 ce wace ita ce abu na farko da ya kamata ki fara haddace a tajwidi baiti 61 ce dan waɗannan littafan tajwidi da muke ta karanta wallahi suna da kura da yawa suna da kura yi tsawo ga mana mai in dai kina so karatun ki ya zama dahir mai kwarin gaske shine ki karanta littafin da malamai suka yadda shi din littafi ne amma waɗannan littafin da ke zo mana daga Kaduna daga Mina daga Bidda daga Kano wallahi suna bukata a kaɗe musu kura in kuka lura gaba ɗaya ba su wuce a mun Yunus sake na da tumini in sun ɗan yi nisa ne su shiga mudud shi da din ma duk wani wasan yara ake yi wannan ahkamu nunu sake na wata nuni wannan ahkamu sai ki ga su da ahkamu nunu sake na wata nuni sai dai kawai wani misalan wani misalan ba iri ɗaya za a kawo su ko ba kai ba hatta littafin hadisi da kuke karanta a karanta majmul bahraini alhaqul mubini 50 za ki ga duk iri ɗaya ne littafi da malamai suka ajiye domin mai fara koyon karatu hadisi shine arba'un hadis na imamun nawawi kowa ya san shi wannan duk inda kika faɗe shi a duniyar ilimi an san shi amma kina kin haddace hamsuna hadisa la'ana Allah la'ana Allah ko la dakhul jannata la dakhul jannata abadu Allah ku tsoron Allah mana kowai wa'azin ki kullu la dakhul janna kullu bayan Allah ta'ala ce yake nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim wa الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول ana ترغيبي ana tarhibi ana رازنا وانا tsoratarwa ke kullun razana wa ina ga nan da yawa fata kunnarar lati uiddat lil kafirin wa bashirin lazina amanu amil salihat ko ba ga yake ba amma sai zama wa'azin ki kullun wuta kullun wuta sai mutane su ce yanzu ko sun mutu ma wuta suka nufa saboda aka bar su ci duniya su tsinke kawai Allah kuwa wa'azin ki bai zama irin na annabawa ba in kuma ya kullun balala ce sai su ga suna bin Allah bashi domin yanzu abin da ya rage musu shiga aljanna shine kawai su mutu bari ma su daka dan sun tayi sun tayi bari kawai su abin nan saboda abin da ake so ya zama a kwadaitar a razanar a razanar a kwadaitar haka za ki ga suna ta tafiya khawfan wa tama'an ragaban wa rahaban ka haka za ki ganin su haka zaki ga wa'azin ki da awaki ta zama irin ta annabawa amma yan wanda kina so ki karatu shine ki karatu tsaftatacce inda zaki ki tajwidi tufatul atfal baiti 61 ce ba shi da yawa wannan a wuni ɗaya zaki haddace su kuma ya tara abubuwa da yawa waɗanda suke mai kitabin tajwid bai kawo su ba mai kaza bai kawo su ba mai kaza bai kawo su ba kun gano wannan da kyau in dai na zo karatun ke zama mai kwari na farko ki yi karatun a littafi mai kwari na biyu ki yi karatun a wurin wanda ya gane karatun in kika karatu ruwan da bai gane karatun ba wallahi karatun da zaki fahimta a sati guda sai mai miki da yi shekara uku shekara hudu domin shi ma bai gane ba haka ne ko ba haka bane lashke Allah kuwa wallahi tallahi kuka karatu ruwan wanda bai gane karatun ba ko to wallahi haka za a yi ta tsalle ana tashi wuri guda saboda haka wannan ya gane aqida sai ki je ki koyi tauhidi a wurinsa sa wannan ya gane tafsiri sai ki koyi tafsiri a wurinsa wancan ya gane hadisi sai ki koyi hadisi a wurinsa lokaci za ki ajiye ki je wurin wannan dan ya kware akan wannan ki je wurin wannan dan ya kware akan wannan kin gane wannan amma kawai ya zamana babu inda kike zuwa sai wurin shi tillin tal kai wannan kuma wata illa ce kuma ta daban wannan tsamatul kubra ce tasha ɗaya kike kamawa kullum ba kya kama wata tashar wannan tsamatul kubra ce imam nawawi yake fara a cikin littafin shi adabu hamalatul qur'an yake cewa duk wanda yake cewa in kin je karatu wurin sa bayan kin yi karatu sai kin koma daga baya kin maimaito ko kuma bai yadda ke je wurin wani ba wannan akwai manya-manyan alamun tambaya akan shi wannan baya cikin manhaji na karantarwa kwata-kwata a duniya me yasa in kin gama firamare in kika je sakandare ake dora maki me yasa in kin je sakandare in kin je high institution ake dora maki ba a maimaita miki wanda aka yi a can saboda in malami ne ya zo zai miki tambaya kin karanta littafi kaza littafi kaza in ya miki shi ya san tambayar da zai miki nan zai gano cewar za ki dora ne ko kuma za ki sake wasu al'amura ne in qur'ani a dama qur'ani ga ai wannan ba magana karanta kawai a za ki bude mini karanta kawai karanta fa kubki bufiyahum wal gawuna karanta wai za ba tashtum ba tashtum jabbarin karanta linuriyahu wari sau ta akhi karanta fan bajasat minutuna ta ashara ta yana eh kun gane wannan da kyau <laughs> karanta fa man zuhziya anin nari a an mutum yana so ayi ya sai in yana so ki biya ya sai na zai jama'i ki biya yan uwa dole hakuri za ku da karatun namu karatun addini mu a wurin mu karatu ne mai gata ba karatu ne mara gata ba mu wurin mu karatun addini shine mai gata duk wani wanda ba na addini ba shi da gata taba'an ni za ki ga abin nan iyaye kun ɗibi iyayenku kun kai su makarantun boko nesan wuri amma islamiyya sai a ce ina ta kusa da gida ko ba za ke yi ba kun yi shiru sai a ɗibi yara a kai su da sassafe an musu wanka amma islamiyya sai a ce wai yaran ba sa son wanka wai sun fita har karfe hudu wai ba a yaro wanka ba amma ta boko zane shi ake yi tun yin bai tashi bacci ba ake tashi shi a mai wanka amma na islamiyya ga zaki ga ya tafi islamiyya nan dukun dukun Allah shi kiyaye wannan ya shi haka ɗabi iyayensa a islamiyya a makarantarka wannan Allah shi kiyaye amma yan uwa karatu ana yin shi karatu inda karatu kina so ya zama mai quality ne a duk ranar da kika dawo daga makaranta ki rubuta adadin abin da kika karu da su in dai kika ga sati guda ba ki samu sabo ba to akwai alamar tambaya a kanki ko dai ba ki zuwa da wuri kin gano wannan da ke ko ko idan kin je wurin yan bambara kike tsayawa ko idan kin je can nesa akwai tashoshi na magulmata na ina ne na ina ne na ina ne kun gano wannan da ke ko da dai waɗansu al'amurra ko kuma malami shi ma yana bukatar ya je karo karatu domin duk ana bukatar waɗannan al'amura da yawa sai ku rike makaranta ku ce ai ɗalibai sun hana ni zuwa karatu bayan Allah cewa lakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusuna kina koyowa kina koyarwa in kika zauna sai dai kawai sai dai ki koyar to ɗaliban ki suna kamo waɗansu tashoshin fa kuma ya saba ma ka'idar annaba ai kula ana sallah ana kawo mai wahayi kullum ana kawo mai wahayi kuma Allah ta laike ce da wa qur rabbi zidni ilman da haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance ce biki je karo karatu ba su ba su je ko ina ba ba kware ke ki je karo karatun ban yaso in ma sun gana sun watse ma su suka je kan ke ga asara ke ga asara karatu ne fa balle man dai sun san abin da suke yi wallahi malamai ku kuke bayar da karatun addini gaskiya mu karatun addini yana da gata a wurinmu sosai da sosai saboda haka sai mun duba mun ga a wurin wa za mu koyi addinin mu ba haka kawai mutum zai zai dinga ba da labaran da da na yanzu mu je mu koyi addini a wurin shi ba kun gano maganar sai mun addini din na amana ce saboda ku lura wurin wa za ku karba addinin ku wallahi tallahi in ba ka ba za ki karatu shekara goma sha biyar kina zuwa islamiyya amma ki tsam abubuwan da kika karu da su in aka yi la'akari da shekara goma sha ɗin nan sai ki kaɗan ne jiddan domin shekara goma sha biyar yanzu za a haɗa ki da yaron da ya gama primary 6 da ya gama secondary nawa kenan biyu shekara nawa kenan goma sha biyar ya shiga a goma sha biyu ya shiga coe ya yi shekara uku eh sha biyar kenan sai ya ajiye shi gefe guda ajiye shi gefe guda gaskiya dole ne ku dage ku malaman makarantu ne wacce ta zo fashi ku kore ta ina islamiyya ki zo mun fashi ko ki zo mun latti fashi biki biki Allah shi kiyaye wai biki da suna kuma in kin tashi jin baki kawar kawata ce kawarta da suke zaman haya ita ce take aurar da diyar kawarta wasu a ranka ya ta biki ko ba za ki yi ba don Allah kuma wai bikin daga sama kuma haddare shine aikin ranar wallahi kora su za ku yi kora kawai wallahi tallahi sai ku kore su kun ji na rantsuwa ko wallahi sai ku za ku nuna musu abin yana da kima fa a ke wani kin tafi ta tafi baki wata shida wata shida ma ya mada ta kusa yi ba wata shida tun da ta miki sallama tafiya baki fa da ta tafi ta tafi can ta dawo ba ta yi wayi ba ba ce ba sai can kuma wai sai ta dawo islamiyya eh ni wallah ba na ganin laifin su laifin ku nake gani shi ne yan kuma malama rabi shi zane ce laifin ku nake gani wallahi koran su za ku yi kusan kora korarta za ta yi mai gidanta ya zo idan ya zo ya rubuta cewar ba zai sake ba sai a sa a fam malamai ba za ku yi karatu da wahala a zo ana ba da shi da wahala ba ka zo kana ba yadda kike tarere yaro ki bashi alewa wa haka tana da ƴaƴa kuma a ce ba ta san ciwon kanta ba yanzu Allah ta'ala yake cewa wa qalu sami'na wa ata'na mun kai wurin ko mun kai ba eh a malamai karatun nan wa qalu sami'na wa ata'na wa qalu kuma suka ce suwa kenan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kun ga ar-rasulu wal mu'minuna kenan gaba ɗayansu suka ce sami'na mun amsa wa ata'ana kuma mun bi kun ji mun ji wa ata'ana kuma mun bi bi kenan ko sami'na wa ta'ana sami'ina mun karba wa ta'ana kuma mun bi wannan fasara tana da goyon baya sosai da sosai shine ma'anar sami Allahu liman hamida Allah ya amsa ma dukkan wanda ya bi shi kin ga ma'anar ta fi fita akan Allah ya ji nam ya ji ya amsa ko bai amsa ba wani abu ne daban to amma idan kika ce Allah ya amsa ba a bukata ki kuma da wata tambayar kun gane wannan da ke ko muhammadu al-amini shankidi rahimahullah eh, a daidai wannan ayar yake cewa wannan fasarar ku ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi hukuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na shine su ce mun karba kuma mun bi saboda duk abin da Allah ta'ala ya faɗa ya aiko da shi zaki karba kuma ki bi isa ibnu kasir kuma ya bada ma'anar akan waccan akan magana fari din kenan cewar ai sami'na qaulat mun ji magana ka ya rabbana ya mahalicin mu wa fahimna kuma mun fahimta wa qumna bihi mun miƙe mun tsayu zami wannan aikin wa mutasalnal amala mun yi riko da aiki din bi muqtabahu da duk abin da yake nunawa saboda yanzu duk abin da kika ji na ayyukan ibada na tauhidi na komai zaki kudirce ne ke aiki da shi saboda ya isa kuka je a magana imani aka kawo mai al'amal ayyuka mun gane wannan da kyau ko su yahuda ce suka yi sami'ina wa asaina wa qalu sami'ina wa asaina subhanallahi al'afu Allah ya tsare mu aka suka ce sami'ina wa asaina Allah ta'ala ya ce ushribu fi qulubihim al'ijla bi kufrihim to kun ga wannan shine abin da ake nema daga dukkan wani mummuni ya zama duk abin da Allah ta'ala ya bayi ba shi da zaɓi ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khayra amran na kira ne fi siyaqin nafyu ma kana lil mu'minin ma kana lil mu'minin wala mu'minatin kaga ma nafiya ce idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khayara ya zama suna da zaɓi saboda ba a buƙatar zaɓi mutum kawai zai ce sami'ina wa ta'ana saba ma Allah da saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai janyo wa mutane dubin dubatan bala'i da Allah ta'ala kada ya san shi don Allah ta'ala yana cewa fali hazarin ladina khalifuna an amrihi duk waɗanda suke saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron an tusibahum fitina kada wata fitina ta same su au azabun alim ko wata azaba mai raɗaɗin gaske ta same su ƙwarani ba nake karanta muku falahazar lazina ya khalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai raɗaɗin gaske ta same shi saboda ka ba a saba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Isa mai akhadari yace yaya in dai kun gano wannan ka'idar mai alari me ce a daidai wannan ka'idar barakallahu la ta'ata li makhluqin la ta'ata ta'ata na kira ce domin ta haɗu da la'an nafiya lil jinsi saboda ka dukkan jinsin ɗa'a biyayya ba a yin shi li ga dukkan wani wanda Allah ta'ala ne ya halicce shi duk wani wanda Allah ne ya halice shi in ga wa al'arasin wa kenan iyaye mata ko mai gida kowaye li makhluk fi al khaliq domin saba ma mahalicci duk wani in ka bi da shi kuka zauna lafiya ka saba da Allah ta'ala to wallahi mutum bai nemi zaman lafiya ba amma idan ka nemi zama lafiya da Allah ta'ala ka bi Allah Allah iya da kai to wannan kuma kowa mai kika a to yarda ba kake nema wa ridwanu min Allahi akbar Allah ta'ala yake cewa ghufranak ghufranak ghufran na kira abin na masdar ne kun gane ko masdar ne ghufranak ya Allah tsantsar gafararka muke nema ghufranak addu'a ce da yake yin ta wani lokaci lokacin da mutum ya fito daga makewayi sai ya ce ghufranak iya nan in ka kawo wani kafin shi ko wani bayan shi to muna banka bashin dalili a malamai ka'ida mafi kullum abin da aka faɗa shi ka kawo dalili laulal isnadu la man sha'a ma sha'a in fada ba din za a cewa ya kawaya miki ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama to amma mutum ya san bashi da dalili sai ya gum da kun gane wannan ghufranak shine abin da ya inganta amma sauran suna buƙatar dalili kamar waɗanda suka ga idan sun haska shirin hasken musulunci na alwala wanda ya gabatar sai ya ce da ya kammala alwalar sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah allahumma inni allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni eh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wannan shine garau wa ja'alni min ibadika salihina ana bukata ki kawo dalili sai wani ya ce to yanzu baka san Allah ya sanya ka daga cikin ibadillahi salihina mu ce a'a ga fa yadda manzon Allah ya faɗa mu ba ce haka da mu wai kifu inda amrihi ya tsaya inda aka umarce shi aka ce ya tsaya iyanan zai tsaya amma idan kina addu'a kin daga hannu kina wata addu'a daban ya halatta ki ce da anni mini barika salihina amma yanzu wannan da'awatu da abin nan du'awu ibada ce ba a ƙari ba a ragi ba ma daga mata hannu saboda ita du'awu ibada ce haka aka ce kai a ga za ka yin ko ba za ka yi din ba kankan ba ka wuce to dama an yi haka ne domin a ware tsakanin bara gurbi da waɗanda ba bara gurbi ba ghufranak ya Allah ta'ala gafarka muke nema ya Allah gafarta mana ma'ana almaghfira din shine lillibewa ya Allah ka lullube zunubanmu ta da kada wani mai gani dan kai ka gani to ya Allah ka lullube shi shi yasa a gaba kaɗan zamu samu wa'afu anna wa ghafir lana warhamna wa'afu anna ya Allah ka yi mana afuwa kai kankare mana zunubin mu duka wa lana ya Allah ka lullube zunubin kada wani gani warhamna ya Allah kai mana rahama kar mu sake komawa aikata zunubin kin ga addu'a gaba da bayar da tsakiya duka amma sai kuma mutum ya tsallake waɗannan addu'o'in ya koma can yana yana karanta wai dalailu ko yana karanta wasu du'aul mustajaba akwai da awal litinin akwai ta talata akwai ta laraba akwai ta alhamis akwai ta juma'a ko ba ka ba wai ki rasa inda mutane kina kina duba jakarta wai ta dan bayyanta addini sai ki ganta da du'aul mustajaba sai ki ce a'a kai ta ina kuma aka samu wannan duk wata addu'a da kika ji ana yawan ware ta da wasu lokuta to ki hatara da ita akwai ta rana kaza ta rana kaza ta rana kaza ba wallahi ku hatara da su eh juma'a karshen ramadana ko juma'a mai zuwa Allah da gaske ne wai ana waɗannan ibadun wani cewa har da kiyamun nahari akwai masu kiyamun nahari ina malama eh masu itikafi su ma wato shaidan fa ya bane duk yadda aka sai an sa shi, shaidan fa ya shi ba sai an sa shi ne kowace rana kuma akwai lafulfulin da ake bayar wa man salla lailatul 20 min shahri ramalana wai duk wanda ya salla a dare na 20 a daren na watan ramalana ya karanta karara ya saboda tsabagin jahilci sai kiga tarawihi da aka yi ta an yi ta a guje sai kiga mutum ya bar wannan unguwar ya tafi wata unguwar wai can fijo ce nan kuma tantance eh mota kaya ce sai ya tafi wata unguwar wai shaf shaf minti uku an gama mudahamatan fuma nazar kallala wazar allahu akbar haka za a ta yi ko ba ka ba to wai kuma sai ya gama sai kuma ya juye ce musu wai lafilfilin daren yau in mutum ya karanta raka'a goma zai a kowace raka zai karanta kaza in ya gama za a bashi aladen annabawa eh tun daga farkon ramalana wannan haramun ne malamai wannan ta ina an na lakum haza ta ina gusa samu wannan kai to abinda zai taya maka da abinda zai taya miki da hankali shine wanda fa a cikin gari ake yi to in kin je kauye kuma ya abin yake wanda yake su kawaya su ne al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli shi yasa Yazid ibn Husan yana karantarwa yana karantarwa sai wani ya ce da shi kai malam karatun nan naka yayi min sai dai wallah ina da shakku dan na ganka da yankakken hannu domin an yi hatsari ko a yaƙi an cire mishi hannu shi malamin kenan sai ya ce kai wallahi kuma karatun ya mu amma ina samun shakku domin na ganka da yankakken hannu me kenan sai ya ce ba ka ganin hannun na hagu ne sai ce wallahi ni ba sani ba wanda suke yankewa na dama ne ko na hagu wallahi ni ba sani ba eh sai yazid bin ne ya ce Allah ya yi gaskiya da ya ce al'arabu a shaddu kufuran wa nifaƙan wa ajidaru Allah ya alamu hudu da ma'an wa ala rasuli ibn kasir ya kawo wani hadisi daidai wannan ayar a nan ina karatu ki tambaye ni sura muna yanzu wani karatu sai na gaya miki sunan sura da take hadisi ne nake kokarin gaya miki ga an ja ayan faɗi sura yau kina islamiyya shekara goma shekara ashirin za a ja ko baki haddace qur'ani ba yana da kyau da an ja aikin sa ina take ko baki haddace ba a don Allah ku ji tsoron Allah mana don Allah ku ji tsoron Allah ya isa ku ji tsoron Allah mana yau kina islamiyya a ce a ja aya yau shekara goma a ja aya baki sai ina take ba malamai faɗuwa ce ta zo daidai da zama ai ni za nake ta baki hakuri ai kun gane maganar saboda Allah yanzu akwai wanda za a ga aya bai sai ina take ba kuma kuma dai ana zuwa islamiya to me yake islamiyar kuma abin da zai fita miki da hankali sai ki ga an zo an yi walima da ake walimar su yaran da suke wai aka ce wai sun sauke din kina bude mata qur'ani wani wuri a qur'ani za ki ga bata iya karanta shi bata karantawa ma wai ta yi walima me zai nuna miki haka ayoyin da aka bata ta karanta akan mun bari ran walima sati biyu kafin ranar ko sati eh. za ki ga akan mumbarin tana jan ayar ayar na janta haka ne kuma haka bane wallahi in kuka hatara di sai da zur kuke ba su sai da zur sai da zur ita ake bayarwa ki bai ma yaro satifiket wai yayi walima a buɗe mai ƙur'ani ba zai iya karantawa ba cin ha'ince shi cin haince iyayen shi cin haince addinin musulunci me wannan a dole ne walimar maimakon a yi da ɗalibai goma me zai hana biyu don takwas ɗin su ɗauki izina sai ya zama na kuma abin yaran fa ya yi walima shi kenan ya sauke ko ba ga ake yi ba mu lokacin da muka karatun allo ba za ki fara biyawa ki wanke ba ba tare da kin haddace ba sai in kin haddace izufi biyar sai kin kai sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard kun gano sai kin kammala izufi biyar to ganan ne daga nan zaki fara rubuta rubu rubu in ki rubuta in kika laushi yadda da ku ko baki haddace ba sai ki wanke sai ki wani rubutun da haka zaki nufi bakara baka kasa mai waye zuwa daga nesa daga nasi daga nan zaki kai sai kin kai tukunna sannan a yi tunanin yaushe za a miki sauka za a fara tunanin yaushe za miki sauka ba wai ba irin na yanzu ba har yanzu makaranta allo daidai gwargwado tana da wannan inda ake yi ba waɗanda suke zuwa nan ana bara ana karo ba suna bara suna wanke wanke suna kaza suna kaza duk wanda iya wannan wuraren a wani makaratun abin nan yawwa kenan kawai tsora gaskiya wallahi ku tsoron Allah ina faɗa ne har zuciya ta ku tsoron Allah shaida da kuke bai ma yara shaida zurce ta walimu da kuke ba su domin in ba shaida zurba ya kamata duk inda aka buɗe ma yaro a ƙur'anin nan a ƙur'ani daidai gwargwado ba wai ya zama ne ya fi kowa iyawa ba amma duk da an buɗe mai zai karanta kawai ba sai zai na inna Allah inna Allah inna Allah inna Allah inna Allah ga ga ga ghafurur rahim ko ba sunan ya sauka kun gano wannan da ke ko idan ba ku mai da shi shekara biyar izufi biyar ba me zai hana duk wanda zai za ta walima a makarantar ki ko zai yi sai ya haddace izufi biyu za ki taimaka mashi ta yadda ko da ya gudu dai ya tafi da me izifi biyu lai sauki Allah ta'ala ke cewa ilaikal masir ya Allah ta'ala ilaikal masir gare ka kadai makoma take zuwa gare ka kadai ake komawa ba zuwa ga wani ba kun ga wannan jumla ita ce jumla da muke magana a darasin jiya cewar tana matsayin imani da ranar tashin alkiyama kun gane wannan ko imani da ranar tashin alkiyama imani da ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya faɗe shi a wurare da dama daga cikin wuraren akwai nan daga cikin wuraren akwai katul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir akwai da wurare da dama da Allah ta'ala yi bayanin su yana shiga karkashin imani da ranar tashin alkiyama imani da duk abin da zai wakana bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna ko shiga wuta da kuma dawwama a ciki kun gane wannan da kyau ko sullam ne yake ta kokarin fitowa ana ana danne shi yana kokarin fitowa ina ba ta mun wannan da ke ko Allah ta'ala ya ji kansu da gafara Allah ya rahamshe su Allah ya saka mana da alkhairi baki da saboda haka zaman kabari yana ciki da tambayoyin da za a yi wa mutum a kabari kai sai dai da sullam din da ya fito wa anna kulla adun mas'ulu madinu man rabbu wa man rasulu wa inda za yusabbitu almuhaiminu bi sabiti alqawli alladhina amanu wa yuqinu almurtabu inda zalik fa inna ma muridun muharid mal yake cewa wa anna kullan kuma cewar kowanne mutum guda adun wanda za a tayar da shi ne mas'ulu kuma za a tambaye shi aina a ce da shi man rabbu waye ubangijinka maddinu me addininka wa man rasulu wane ne manzanka nau kenan waɗannan uku su ne tambayoyin kabari in je ya ƙara wani abu muna banki bashin dalili ni ma zan kawo muku dalili ɗin eh mana kun gano su ne abin da anasala yake cewa za ka ta'amal iman man radiya billahi wa bil islami wa bi muhammadin nabiyar rasula haka zaki dinga ganin su annabi sallallahu yana hada su uku uku nan amma wai za a tambaye shi ma kiblatuka kiblatuna makka wal madina kiblatuna makka wal madina wanda ke su mutanen madina ma makka suke kallo su sallah amma kai kuma alqibla ka ita ce makka da madina lokaci guda alqibla ka makka da madina ko kuma wa ma ummuka man abuka abuna adam wa ma ummuka wasu ma suka ce ummu na aisha a'a abu na adam ummu na aisha kuma wai ba da maki tambaya wani kin yi tambaya kuma kin yi gaggawa abu na adam ummu na hawa'u ko dai abu ko kuma abu na muhammad sallallahu alaihi ummu na aisha wannan shine abin da yake akalan ba wai na kalan ba kun gane wani <laughs> yace ce faddini inna ma ata bin naqali addini fa ya zo ki ce Allah ya ce ne manzon Allah ya ce laisa bil auham ba wai da tunani ba wa hadasul aqali da tunanin hankali kisa mai maraki ya ce wa buzul ilhamu bil araqi bil ara'i a'ani bihi ilhamul awliya'i yace ana daukan ilhama ai watsi da ita bil ara'i a sahara yace yana nufin ilhama ta waliyai da suke ce an yi mishi ilhama ai yanzu zai kaza ɗebe take watsi da ita can bil ara'i haka na abin da ya shafi ni'iman kabari ko azaban kabari wanda ko wali kulli hayyin aqilin fi kabari amalun yuqarinu hunaka wa yasalu kun gano wannan da kyau hakan nan munkaran da nakiri masu tambaya din wala tunkiran na walakin tunkiran jahar wala tunkiran jahalan ko nakiran munkaran wala hawda wal mizana innaka tunsahu da hisabi da mizani da sauransu ya Allah ta'ala muna roƙonka da sunan ka kyawawa ya Allah da sifofin kamar ɗauka Allah ta'ala ka tsare mu daga azaba kabari Allah ta'ala ka samu cikin yuthabitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su Allah ka tsare mu domin duk wanda aka ce za a tambaye shi azaba ce tambaya ita karan kanta azaba ce yanzu yanzu nan zaki iya karanta daga alamtar kai fa zuwa nasi ba tare da kin duba qur'ani ba haka ne baka wani amma idan aka ce za a yi interview sai ki cina ta dole da miƙo min qur'anin nan haka ne baka bane Allah ta'ala ka tsare mu sai ina kuma ghufranak sai la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ta'ala ke cewa la yukallifu nafsan illa la yukallifu Allahu nafsan nafsan na kira ce fi siyaƙin nafiyu eh kaga tufidul umum to yanzu kowace rai Allah ta'ala yake mata ɗora mata hukunce hukunce ko kuwa akwai ran da Allah baya dora mata hukunce hukunce eh an gane tambayar kowace rai Allah ta'ala yake ɗora mata hukunce hukunce ko kuma ko wata har ƙaramin yaro eh har mahaukaci har gairu akil eh to kun ga yanzu wannan am ne da khalafi takhsis am ne da khalafi takhsis takhsis din shine hadisi rufi alqalamu an salasa kun gane wannan da kyau ko nam Allah ta'ala ke cewa la yukallifu Allah nafsan Allah baya dora ma rai illa wus'aha sai abin da rai din za ta iya duk abin da ke ga Allah ya dora miki zaki iya ne inda ba za ki iya ba Allah ba zai dora miki ba kamar yadda muka bayani hai do Allah su dan je waje Allah ta'ala yana da dama ya sa ya zama a yi azumi wata goma sha ɗaya hutu fa wata ɗaya amma sai Allah ya sanya azumi wata ɗaya hutu kuma wata goma sha ɗaya amma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa da wani sahabin shi yana mai wasiya da abubuwa uku kada i basu abubuwa uku kada ya basu abu na farko kada ya bar raka'a biyu na walha raka'a biyu na walha wanda kuke ganin soyayya na tsofaffi ne eh raka'a biyun walha abu na nawa kenan na ɗaya abu na biyu kada ya bar wutiri ya lizumci yin wutiri abu na uku kada ya bar azumi uku a kowanne wata azumi uku a kowanne wata kin ga zaki cewa kowace goma ki mata ɗaya in dai ba mace kuma ta zama ina da abinci ba eh saboda kin ga koda akwai shan fate gobe ba sai ki yau ba ai wato mata ne da biki in ba kun tayi tsaye ba biki ba zai su ya huce musu gaba kan addini za ku haƙuri yau Allah ta yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha anan muna da wani abubuwa guda uku muna da at-taklif muna da al-mukallif muna da al-mukallaf wa zai maimaita mun wa zai maimaita ɗaya biyu a takalif shi ku wa zai sake maimaitawa ke da kika waika ke da kika kallaci wani wurin ta ɓata ta kusa da ke a ta bayanta eh ke ɗaya biyu uku ahan maimaita eh ni za ki kalla a zan kore ki al-mukallif eh al-mukallif uh al-mukallaf a taklif ah. ba a takabir ba a takalif ah, ta bayanki al-mukallaf mhm. al-mukallif mhm. a takalif wa zai bambance mu tsakanin al-mukallif da al-mukallaf me bambancin su madrasar sahaba a'a wasalin matukunna fataha da kasara akan me kan me a'a lamun lamun ne yake da bambanci almukallif lamun yana da me kasara almukallaf lamun yana da me nam ina ka ce at-taklif shine ɗaura nauyin hukunce-hukunce shine at-taklif ɗin idan aka ce al-mukallif shine wanda ya dora nauyin idan aka ce al-mukallaf shine wanda aka dora ma mimita eh idan aka ce at-taklif shine dora nauyin hukunce-hukunce dora nauyin shine at-taklif yanzu azumi menene dora nauyi kenan ko to ɗora nauyin shine a taklif wanda ya ɗora nauyin shine al-mukallif kargumanta wannan sifa wannan abin nan ne ba karkuce sunan Allah al-mukallif kun gane wannan ko sai na uku al-mukallaf wanda aka ɗora ma an gane wannan da kyau mai ahalari mai ce awwal wajibin alal mukallafi eh <laughs> ah, me halar ya ce nan awwalu ma yajibu alal mukallaf ni na dauki awwalu wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bi tauhidi idh huwa min kulli al awamir azamu wa huwa naw'ani alama yafhamu ya barakallahu fi kun gane wannan at takalif shine daura nauyin al-mukallif shine wanda ya dora nauyin wanda ya dora nauyin shine ko dai ya zama Allah ne ya dora kowa kun yi shiru kuma kuna jin tsoro ko ya zama na Allah ne ya dora nauyin ko ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne akwai na uku to amma ina kokwalan mu suke sai a mana karatu sai wani kuma ya kawo mana wani nauyi ya dora mana kuma gashi yanzu mun ce al-mukallif mai dora nauyi shine ko Allah ko manzan Allah su suke cewa ku yi kaza su suke cewa ku bar kaza ko ba ka yake ba saboda ka yanzu kin ga duk wanda zai dora muke nauyin ki yi kaza ko ki bar kaza ya zama Allah ko manzan Allah in ba shi ba to shi ma yawancin din ya je halittar sa sai ya dora musu ke halitta Allah ce saboda haka Allah ne zai dora miki ba shi kenan ba kin ja jayayya kuma kin ja rikici ba ki ja rikici ba Yanzu sai mu dawo kan na uku shine wa mun yi magana a taklif shine nauye-nauyen da aka dora kamar azumi kamar sallah kamar zakka kamar sadar da zumunci girmama iyaye da sauransu duk waɗannan su ne mai a taklif al-mukallifa shine Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nawa kenan yan sai na uku shine al-mukallaf shi al-mukallaf shine wanda aka dorawa to yanzu tambaya ta wane ne al-mukallaf da mai akhbar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi ga mamace tana daga hannu aha aljin wal ins saboda haka duk waɗannan yaran su ma mukallafai ne mhm. a'a eh balighi mai hankali ya isa haka ko sai an ƙara to shi kenan wanda kuma saƙon musulunci ya kai gare shi abubuwa nawa kenan huwal balighu al'aqilu alazi balagatu da'awatun nabi sallallahu alaihi wasallama awwano kenan uku ko wanda sai kawo mai dalili ai ba da maulanka ake kun gano wannan da ke huwal balighul aqil annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce rufi alqalamu an salasa yace me an sabiyi hatta yahtalim kun wannan da kai wa anil majnun hatta yafiq saboda mara hankali ba mahaukaci ba shi da hankali karamin yaro hatta yahtalib kun ga wannan shine dalili akan me albulugh da al'aqal kun gane maganar ko to yanzu kuma me dalilin mu akan balagatu da'awa eh fadin Allah ta'ala yadda yake cewa wa uhiya ilayya hadha alqur'anu liunzirakum bihi wa man balagh wa uhiya ilayya hadha alqur'an amun wahayin wannan alqur'anin liunzirakum bihi domin in muku gargadi da shi wannan alqur'anin ku so kenan ku sahabbai wa man balagh da duk wanda qur'anin ya kai gare shi eh da duk wanda ƙur'ani ɗin ya kai gare shi yanzu mun samu abubuwa guda nawa kenan guda uku albaligh al'aqil allazi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine wa al-mukallaf saboda haka fasara da ake ta awwalu ma yajibu alal mukallafi farko abin da ya jaba akan baligi wannan fasara ta ku da to baligh amma majnun ya balaga amma kuma ba da hankali ya zama mukallaf a'a to yanzu mu koma baya kaɗan mai hashiya da ya za a gane wane balik ne an gane tambayar tunda kun ce albalik aqil allazi balagatu wata nabi sallallahu alaihi wasallam to man huwa albalik ko wa mahiya alamatul bulugh mecece alamar da ake ganewa da ita wane kai kai yi fa kun gano wannan da kyau abu na farko shine mafarki abu na farko mafarki mace ko namiji ya yi mafarkin ya ga abin da ake gani ta yadda wani abu zai fito daga gare shi ko daga gare ta wanda yake wannan abin da shi Allah ta'ala yake halitta dan adam ya kharuju min bayni sulbi wa tara'i to a lokacin da ta ga wannan ko ya ga wannan to ta sani ko ya sani da ita da kakatta mai shekara dubu duk matsayinsu ɗaya hukunce-hukuncen shari'a ya hau kanta kun gane wannan da kyau ko saboda mai muka faɗi wannan maganar saboda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata ya faɗa kamar da Ali bin Abi Talib yake cewa yana ga sai abin da ya haddace daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace habistu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yutuma ba'da ihtilam babu maraici bayan yaro yayi mafarki bayan yaro yayi mafarki bayan yaro yayi mafarki babu maraici tunda daman maraya shine wanda iyayen suka rasu mahaifin shi ya rasu kafin ya balaga to yaro yana yin mafarki ya fita daga cikin kuma marayu dan Allah ta'ala ce wa bitalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfu ilaihim amwalahum kun gane wannan da kyau ko sannan yake cewa wala sumat wala sumat yawmin ila layl babu yin shiru daga rana zuwa dare mutum ya ce yayi shiru ba zai magana ba wai yana ganin wannan ibada ce yayi shiru ba zai magana ba har sai dare yayi wato mutane suna kokarin wai sai an wahalar da kai ne sannan ibada take karbuwa alama ta nawa nan ta farko wannan ta yi tarayya ga mace ko namiji saboda haka sai ki ga mata budurwa gandame miya da ita tana shan azumi ba ta cika sallah wai bata balaga ba sai ta yi aure sai ki ganta gandame miya da ita wai hukunce hukunce shari'a ba su hau kanta ba sai ta yi aure saboda haka sai ki ga tana yawo da farin hijabi farin hijabi ma iya gwiwa ita tana ganin duk wani hukunce hukunce bai hau kanta ba saboda haka tana ganin za ta fito ne wai in ba ta haka ba za a ganta ba kun gane wannan da kyau ko saboda haka ta sani da ta ga wannan wannan ɗaya ce daga cikin alamun ba sai alamun sun haɗu duka ba kowace ɗaya tana zaman kanta ne da ta ga wannan ta sani da ita da mahaifiyarta da kakanninta sun zama ɗaya mala'iku sun fara rubuta mata daidai lokacin duk abin da ta faɗa za su rubuta ko namiji ko mace kun gane kun gane wannan da kyau ko saboda haka idan ta ga wannan a yau din nan yanzu karfe nawa karfe goma sha ɗaya arba'in da takwas ta mafarki sai ta ga wannan to ta sani azumin gobe wajibi ne a kanta yan ta tashi daga cikin ta yi yau ta huta idan yau din kuma ta wayi gari ba ta azumi fa sai ta wuce kenan eh sai ta wuce sai ta kame baki yanzu magana za ta rama ko ba za ta rama ba shine kai abinda malamai suke magana kai idan yanzu ta yi mafarki ko ya yi mafarki da ranar nan karfe 11:48 sai ta tashi ko da mai azumi ne dai dama azumin shi yana nan garau wanka kawai zai yi azumin shi yana nan garau to yanzu ita ya azumin ta yi ta wayi gari bata azumi saboda zaman bata balaga ba sai yanzu ta ga wannan shi ne ta wuce da azumi ko sai ya wuce da azumi magana kawai zai rama ko ba zai rama ba shine kawai abin da za a yi magana akan shi sai dai a ce lokacin da azumin ya zama wajibi akan shi lam ya balo amma dai yanzu dai almuhim dole ta kama baki ta wuce da kama matsayin da mutum yana yanzu ne sai aka ce an ga wata jiya in ga dole ya huce gaba kenan ko ga dole a tashi dai ki ga mata gandame miya fa abin ya fi a cikin mata gandame miya da ita wai tana shan azumi eh a'a ce kuma kar mu shiga wannan abu wannan ai o oh, wai idan mace ta yi tsarki na al'ada kuma sai ta kame baki a'a a'a ai akwai tambayar da ake yi shi matafiyi in ganta can ta bude makaranta shi matafiyi yana ajiye azumi ko bai ajiye azumi yana ajiye azumi saboda haka yayo tafiya yana shigowa gida yanzu na karfe goma sha ɗaya da minti hamsin ya shigo gida ita kuma karfe goma na safen ta samu tsarki ta wanka abu na uku abu na biyu da rana Allah ayo da rana Allah laifi ne ba wanda ke azumi to alama ta biyu shine mutum ya zama ya shekara goma sha biyar namiji kenan mata ban yi gwamnatin shekarunsu ba mana ko da bai gama farki ba sai ya shekara goma sha biyar to ya sani ya azumi ya zama wajibi a komai ya zama wajibi a kan shi saboda hadisin da sahabbai masu tarin yawa suka rawaito na Aisha ma ta rawaito shi hadisin da Annabi sallallahu yake cewa rufi alqalmu an thalatha an sabiha hatta yahtalim aw yastakmila 15 sana ko ya cika shekaru goma sha biyar ko ya mafarki ko ya cika shekaru biyar wa an naimi hatta yastaqif ko mai mafarki sai ya ko mai bacci sai ya tashi saboda tana bacci kawai sai daga tana ta shan ruwa sai yanzu ta tashi a ah, kai koya ta ji ta a koshe shi kenan azumin ta garau azumin ta garau ai mafarki ta yi kun gane wannan da ke ko saboda duk abin da ko mafarki mutum yi azumin shi yana nan wanka kawai zai yi shi kenan wa anil majnun hatta yafiq hakan nan mahaukaci sai ya warke Allah ya sauke hakan nan da hadisin da zamu kara hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa a ranar yakin Uhudu an kawo ni na yunkurin shiga cikin mayaka a lokacin ina da shekaru goma sha biyar a shekaru goma sha hudu sai ana tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce in dakata kun gano wannan da kyau bai sa ni cikin mayaka ba sai shekara ta dayo wata shekara kenan ta sha biyar za a je yakin handak ranar ahzab kenan ranar ahzab kenan kun gane wannan da kyau ko sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sa ni cikin mayaka abu alama ta nawa kenan muka samu yanzu biyu alama ta uku shine tsirar gashin mara mai kaushi-kaushi tsirar gashin mara mai kaushi-kaushi mace ko namiji wannan kai tsaye al'amuran sun hau shi ko sun haukanta ko ce mafarki ko ba ce mafarki ba ko ta shekara goma sha ko ya shekara goma sha biyar ko bai shekara goma sha biyar ba saboda me ba na kawo muku dalili shine ku za ku yi mun magana ba kawo mun dalili ba saboda hadisin atiyatul qurafi hadisin atiyatul qurafi hadisi ne da yake ba da labarin yana ba da labarin ghazwatul khandak abin da ghazwatu bani quraiza lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dirkake su Bani quraiza bayan sun taimaka mu mushrikan larabawa an yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an kammala yakin ahzab manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo yana wanke hannunsa a ɗakin na na maimuna sai ga mala'ika jibrilu da takobi a hannunsa da rawani yana ya rasulallah idan kun aje idan sahabai sun aje ta kubba mala'iku ba su ajiye ba banu ƙuraiza sun warware alkawari saboda kai kai tsakubtan banu sun warware alkawari saboda ka za a je a lallasa su sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce la yusalli yanna ahadukum al-asara illa fi banu quraiza kada ɗayan ku ya kuskure isallal asar sai ya dangana da banu quraiza ina ai sai sabai suka kama hanya wai waɗannan ne za a samu wani tintirin matsayaci wai zo yana tsine musu wanda yake ko bai rabi iya kashewa ba eh wallahi tallahi ko bai rabi iya abun nan ba wai waɗannan wanda yake ba sun yi yaƙi sun ɗauka addini ba da tuni suna ta suna bauta wuta a ƙasarsu ta farisa kun gane maganar ko suka yi ana salama ya je datse banu ƙureza kwana goma sha hudu ba shiga ba fita wai za na zalabi sahatihim fasa'a sabahul munzarin shekara kwana goma sha hudu kaga da wani ice fa kwana biyu ya ƙare waye mai dogon cefane na kwana goma sha hudu saboda haka suka yadda kawai suka yadda ba za su iya yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don ya zo da dakaru su sayi na aliyu su sayi na umar ga sunan su saifin lahil maslul kun gano waɗannan al'amura akwai manya-manyan dakaru waɗanda ke za a ce a mutu gobe su ce ya rasu a mutu yau ba sai an kai gobe ba kun gano wannan suka ce sun yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi da ya ga dama da su <laughs> ina fata mun gane wannan sai zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya sa'ad bin mu'az ya musu hukunci sai sa'ad bin mu'az ya ce duk abin da na yanke yi suka ce yi anan salam ya ce ya yi ya ce har wanda ke cikin nan ya nuna tanti kanofi da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh manzo Allah yace har shi ma manzo Allah ya yadda da hukuncin da shi Sa'ad bin Mu'az yayi sai yace banu Qurayza ne a ware mata da ƙananan yara majiya ƙarfi a ware su saboda ka duk wani wanda aka ga yana da gashin mara a ware shi wanda aka ga bashi da gashin mara mai kaushi kaushin nan a ware shi kun gano wannan da kyau shi a tsiyatul ƙurazi wanda iro ya to hadisin yanzu da nake karanta muku shi yana cikin waɗanda ba su da gashin mara kin gane wannan da kyau ko shi yana ciki saboda ka shi yana cikin waɗanda aka ware su waɗanda suke da gashin mara mai kaushi kaushi aka ware su ya ce waɗannan a kashe su waɗannan mata da ƙananan yara su a kama su a matsayin bursunonin yaƙi bayi kawai sai Allah ta'ala ce wa an zalallazina zaharuhum min sayasihim wa kazawa fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan kinga wannan hukuncin ma ya tabbata min fauki sab'i samawat kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa fariqan taqtuluna kuna kashe wasu su ne masu gashi mara abin da ya sama wa fariqan wa ta'siruna fariqa kuna kame wasu a matsayin barsunonin yaki to sa'ad bin abin nan atiyatul qurzi yana cikin waɗanda ba kashe din ba ka ka kusan ya haddace hadisin kenan ya musulunta kuma an gane wannan da kyau ko nan sai alama ta hudu shine ta ganin al'ada ganin al'ada kadai yana zamewa mace ta zamana balaghat ko bace mafarki ba ko bace kaza ba ganin duk wanda na faɗa din nan shi kadai yana zama matsayin duka ba sai an hada ba saboda da ta ga al'ada to ta sani da ita da mahaifiyarta da kakaninta duk sun zama ɗaya kun gane wannan da kyau ko sabili da haka ta ga al'ada yau in ga yanzu adadin azumin da ta sha a waɗannan ranaku sai ta me sai ta rama imana eh azumin adadin azumin da ta sha na kwanakin al'ada tunda mai al'ada ba ta azumi azumin da ta sha na tana al'ada sai ta rama su sabanin da da za ta yi jiya ba ta yi gobe ba ta yi abin nan yanzu waɗannan sai ta rama su wannan dole ne ku tashi a makarantu ku wayewa da mata kai amma sai ku ga abin da waɗanda ba su gane addini ba suka ce wai sai yaro ya shekara goma sha takwas gandame mai budurawa sai ta shekara goma sha takwas sun mata obalodin shekaru ko sun mai obalodin shekaru yana ta taɓar gaza bai sani ba eh sun mai arin gizo Allah ta'ala ya sauwaƙe ko kuma alama ta biyar ganin juna biyu eh mana ganin juna biyu ba da ganin da juna biyu kan aishi kenan domin inda inda ba ta da abin da za a gauraya da bai haɗu ba da ba samu juna biyu ba domin shi mutum Allah ta'ala yake cewa ina khalaqanal insana min nutfatin amshajin gaurayayye ne kun gane ko amshajin na bitalihi faja Allah samiyan basira so daga waɗannan alamu ne da kowace ɗaya alama ce da ba sai an haɗa su duka ba na cewar wance kowa ne ya balaga saboda ka duk waɗannan abubuwan na awwalu ma yajibu alal mukallafi sun hau kan shi dan shi yanzu ya zama al mukallaf Allah ta'ala yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yake cewa laha ma kasabat laha yana tabbata a gare ta ma kasabat duk abin da ta aikata makanta na alkhairi tana da shi duk abin da ta aikata makanta na alheri tana da shi wa alaiha maktasabat haka na duk abin da ta aikata makanta na sharri yana tabbatuwa a kanta wani ba zai ɗauke ma wani ba duk wani da kika ji ya ce ki yi abin da zai ranar alkiyama zai tsaya miki to ki sani mota yake so ta cika kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa la taziru ziratun wizra ukhra yahudawa suke ta ganin ai su manyan gida ne annabawansu galibin annabawa daga cikin banu isra'ila ne Allah ta'ala yake cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna ma kanu ya'maluna kin gano karki cewar ke mata malanci ko ke yar malanci wallahi duk ba dalili bane kowa ma'aunin shi shi zai dauka walaysa almar'u man yaqulu kana abi innamal mar'u man yaqulu ha ana za Allah ta'ala yake cewa ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا يا الله مهل تمو مناداني منصوب لأنه مضاف إلى نا دوما ينصب المضاف ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف إيه نحو نعيكو يعني كو نحو نعيكو نعيكو يوا سوى لك مناداني إنا حرف نداء محظوف تقدير في غير القرآن يا ربنا rabbana ya Allah mahalicinmu la tu'akhizna a warshi fa yi zago ga mace ba za mu shiga wannan kira don ba da alaka da ma'ana rabbana la tu'akhizna ya Allah kada ka kama mu kada ka danke mu in nasina har in muke da mantuwa in muka manta muka abu ya Allah karka danke mu ba ku ce amin ba au akhta'ana ya Allah karka danke mu in muka abu da kuskure ko muka da mantuwa ko kuma muka da kuskure ya Allah kada ka kama mu da wannan lakin mal itilafi ya fi birtul badal wayan tafi ta'asimu anhu wa zalal Allah ta'ala yake cewa to wannan addu'a ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana kun gano wannan tambaya ta anan Allah ya amsa addu'ar domin Allah ta'ala yana cewa wa laysa alaikum junahun ma akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum an gani ko mutanen gwada <laughs> eh bakin tura ta tafsiri ba eh gwada eh, eh bakin tura ta tafsiri gwada ba <laughs> ah, eh, ita in na hahu na ƙa'iduna <laughs> walaisa alaikum jinahun fi ma akhta'tum bihi ba ku da laifi akan abin da kuka yi na kuskure walakin ma ta'ammadar qulubukum sai dai abin da zukatanku suke da gangan da mu farkon ayar ud'uhum li abaihim huwa qasatu inda Allah fa illam ta'lamu abaakum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa alaykum junahun ud'uhum li kowa ku kira da sunan baban shi kowa ku kira da sunan baban shi ku kira ta da sunan babanta ba sunan mijinta ba eh a musulunci babu wani change of names idan kin yi aure sunanki sunan babanki ne da kike biyarin wancan wane fulanatun fulana haka ake yi sumayyatu ali muhammad sadis ko to haka ake yi an gane wannan da kyau ba a canza suna don an yi miji za ki ga abu na farko da za ki ga jahilcin su ya daɗa bayyana shine sai aka samu rabuwa da wannan mijin ko ta ɓangaren rabuwar saki ko ta rasuwa sai ta wani sabon auren yan ta sai ki ga a ah, da wance wance ake kira yanzu fa sai ki ce wance ba kowa ne zai gane cewar me ke faruwa ba to amma idan sunan mahaifinki ne shi dama mahaifi ɗaya ne tallin tal ko ya mutu dai shi ne ko musulmi ne shi ne ko ba musulmi ba ne shi ne sai ya ce wancan jacob ƙwarai kuwa wallahi tallahi wannan shi ne musulunci ku lura huwa aqsatu inda Allah wance Anthony wal a'a ana ce muku wannan shine addinin ga safiyatu bintu huyay ba ta ce safiyatu rasulillah ba har ina akwai wani da za a hada suna da shi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne balle wani kawai da yana ganin ko din mukamin shi ne ko ba ka yake ba sai a kanata da su addini Allah ta'ala ce ud'um li abaihim huwa qasatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum wa laysa alaykum junahun fima walakin ma ta'ammadat qulubukum kun gane wannan da kyau ko saboda haka kin ga yanzu idan da an yi da kuskure yanzu sai a gyara gobe mande ba mutum sai je karbi takarda fi dubi ya mai da sunan ya koma sunan mahaifin shi ba mai zafi a ciki mai zafi a ciki ai dama haka ake jin dalilan da kin ji sai suke yake dabbaka yawa sami'ina wa shi shine kawai Allah ta'ala yake cewa wai za ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra mal qawmi zalimin wai za ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsa kai cikin ayoyinmu suke zama kin san fire da take fira mutum ana fira ana fira ana fira kawai sai aka sako ana gulman wanci ana taba waɗannan da kika gansu mun kyale su ba dan Allah suke yi ba haka kawai fa haka kawai Allah ta'ala yake ce da annabinsa wa ma arsal wa ma anta alaihim bi hafiz wa ma anta alaihim bi hafiz wa ma anta alaihim bi wakil amma ke kin zo kin ce waɗannan ba dan Allah suke ba kin shiga zuciyarsu da zaki musu hukuncin ba su da ikhlas Allah ta'ala ya ce da annabin shi wa ma anta alayhim bi hafiz ke kuma fa to ana fere sai kika ji an fara wannan maganar ai waɗannan din nan masu sa kaza din nan masu kaza din nan ana taba ko malamai na sunna ana cin zarafin su a'a falata abin nan wai da ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum ki kauda sai ki kada hijabin ki ke gaba kawai sai ke kada hijabin ki gaba iyaka ce a ce malama ce tana so ta nuna addini don hakan ake so aibu ne ita su suka nuna fitsara hata ya hudu fi hadisin gari har sai sun fasa wannan labarin sun shiga wani wa in ma yun siyan naka shaitan idan shaitan ya mantar da kai kun gano wannan ke ko shaitan ya mantar da kai yanzu shaitan yana mantuwa yana mantar da mutum kenan sai ki jawo mutum yana cewa in kace ce ya matar da ni to ai ka sa ya wai yana so ya sa hankalinsa ya zama shine jagoransa hankalinka ba jagoranka bane addininka ne jagoranka hankalinka ba jagoranka bane addininka ne jagoranka faddinu inna ma a tabin naqali laysa bil awhami wa hadathil aqli kun gane yayi eh, wannan da kyau ko saboda haka sai kaga mutum ya ce wai yana kafa hujja da hankali yanzu ka ce shaidan ya mantar da kai to yanzu ka bari shedan nan yayi tasiri a kanka to kin ga shaidan yayi tasiri akan shi karo na no kenan na biyu annabin Allah annabi Yusuf Allah ta'ala yake ce da shi fadhkurni inda rabbi sai yake cewa an Allah ta'ala yake cewa an sahu shaytanu zikra rabbi kun gane wannan da kyau ko hakan nan almajirin annabi Musa alaihi salatu wasallam yake cewa umma an sanihu illa shaytan an azkura da annabi Musa ya hana shi ai ce ba shi dan ake cewa ba kun gane wannan da ke ko zaki ga wuraren da yawa yanzu Allah ta'ala yake cewa in ma naka shaytanu idan shaydan ya mantar da kai ka ci gaba da me kenan da zama da su din can sai ka tuna ba kyau ai sun bar wannan firar da ake yi an zo an shiga wasu ana ana cin naman su sai Allah ya ce fala taqud ba'da zikra kada ki ci gaba da zama bayan kin tuna ma alqawmi zalimin tare da mutane da suke azzaluman mutane ne to kin ga yanzu wancan zaman da aka yi abin da kika saurara kafin ki tuna Allah ya yafi shi ko bai yi shi ba dan ya ce in mai sai naka shaytanu kun gane wannan ko nan yawa kun gane bambanci din ko akan cewar hankali ne ka ba suka ce bai azabar kabari saboda mai ba azabar kabari ba ka ganin kabari dan kokop ne ina mala'ikun biyu za su zo a ciki kun gane wannan da ke ko ina zan wannan zai zauna ina wanda yake ita gawon ma da kyar aka sata to ina ga mala'iku ina za su tsaya wannan hankali ba zai yadda da shi ba sai suka kore azaba kabari sai muka ce da su to juna biyu da mace take ɗauke da shi da Allah ta'ala ya ce fin mayur salu ilaihi malak sai a tura mashi mala'ika fayan fa ruh mala'ika ta yana shiga eh kabari kuma ya fi ciki girma eh don me mai shayarwa tana shayarwa a lokacin zafi sai ki ji nonon yana zuwa da sanyi a lokacin sanyi ki ji nonon yana zuwa da zafi shin an sa mata hita ne take ta farfasa shi wai duk tunaninsu hankalinka jagoranka kun bayanci wannan da kyau ko faddinu inna ma ata tabin naƙali, laysa bil awhami wa hadas al akan wannan kaida duk sun sassoke sunayen Allah ta'ala da siffofin Allah ta'ala da azaba kabari da waye da waye da waye da ni'imar kabari bayan mun karanta hadisi Annabi sallallahu yana tafiya sai yasa yayi tsinki ganyen dabino ya dora akan wannan kabarin ƙabarruka guda biyu ko yace ana musu azaba a yanzun nan kuma abin da ya sa ake musu azaba ba wani abu ne da ku guje ganin shi mai girma ba abu na farko dai ba sa kare kansu daga fitsari sai ga ko ina fitsari take yi ko kuma ko ina fitsari yake yi fitsari duk su bata mata kafa ko duk ya bata mashi kafa ko a bayyana jama'a zai ta dan shiga duhun dawa kawai sai kiga ta yi fitsari Allah ta'ala ya sauwaki na biyu kuma tana suna yawo da manci gulma shi yasa abin da yasa ake musu azaba wanda yake ku kuma wannan ba kasabe za ku ganshi a matsayin abu mai girma ba kun ga dai zan annabi ya tabbatar da me da zaba kabari sakan na a tahiya muna karantawa abin nan wa min azabil qabri haka nan Allah ta'ala yake cewa sanu azibuhum marratayn za mu dandana musu azaba ribi biyu kuma yuradduna ila azabin azim sannan a maida su zuwa ga azaba mai radadin gaske a'a azaba nawa kenan uku to wace ce azaba biyu abdullahi dan abbas yake cewa azabar farko ita ce azabar kunyata za a kunyata su a nan duniya abdullahi da umar dan khattab wata rana ya makara sallar juma'a da ya fito yana fitowa kwararo sai ya ga mutane da yawa sun fito har ya dan rabe kaɗan yana jin tsoron kar a ga ya dan ji nauyin kar a gan bai samu sallar juma'a ba su kuma sai suka buya suna jin tsoron kar umar dan khattab ya gansu ashe a ranar manzo sallallahu alaihi yana kan mumbar yana hudu ba yana cewa kai wane tashi munafuki ne wane tashi munafiki ne wane kai fita munafiki ne kana salami hudu ba ranar kun gano wannan da ke ko abdullahi da abbas ce wannan ita ce azaba farko azaba ta biyu ita ce azaba kabari sannan kuma sai azabar ranar tashi alkiyama ibnu kasir da yake kwararren malamin tafsiri ne sai ya kawo hadisin a daidai nan an gane wannan da ke ko a daidai wani ayat da ke cikin suratul tauba nam Allah ta'ala ya yi mana kuskure ya yi mana mantuwa amma Allah ta'ala ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khati'in daya Allah ta'ala yake cewa a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a Allah ta'ala yake cewa wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al khati'un saboda haka fi'ilin ya kasu kashi biyu akwai akhta'a harufa nawa ne akhta'a hamza aha kha'un ta'un hamza nau kenan hudu kenan khata'a uku kha'un ta'un hamza ku lura suna da bambanci wurin ma'ana suna da bambanci wurin ma'ana kuna ji malami su waje ya ya laisa game da alkhairi idan aka ce akhta shine kuskure kuskure kuma samun abin da ba shi kika nufata ba amma khata'a shine ganganci mutum ya ga gaskiyar ya kauce mata ga gaskiyar kin gani sai ki kauce mata kin gano wannan da kyau ko to wannan shine khata'a wannan laifi ne mai girman gaske isa Allah ta'ala ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khati'ina lalle fir'auna da hamana da rundunoninsu sun kasance waɗanda suka kauce ma gaskiya sun ganta ƙuru-ƙuru wa jahadu biha wasu kanata anfusuhum zulman wa ulwa amma akhfa shine kuskuren da Allah ta'ala ya mana bayanin ya yafi mana to yanzu anan Allah ta'ala ya yi mana kuskure to amma kuma gashi Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula muminin illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin diyatun musallamatun ila alihi illa an yasaddaqu kun gano wannan sai mu gane to kuskure da Allah ta'ala na akhta'a din kenan akwai wanda yake haƙin Allah ne zalla kun gano wannan da kyau ko kamar sabo abinda mutum ya yi bai sani ba sai daga baya ya gane kin ga wannan ko kuma abin da ya nufata da dai sauransu haka kamar abin nan mutum ya nufaci zai yi sallah sai ya kallaci inda ba alƙibla ba kin ga ya kauce ma mai kenan alƙibla sai bayan da lokaci ya nisa aka ce kai ai sallan nan da muka lokaci ga zafi wallahi ba alƙibla muka kalla ba shikenan sallar shi ta yi ba a nuna mai alƙibla ya ce a ba ita zai kalla ba nan zai kalla fa an gana ganganci ne kenan kun ga wancan haƙƙin Allah ne kaɗai a ciki kun gano wannan da kyau ko to amma wannan kisa haƙƙi uku ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin wanda aka kashe akwai haƙƙin ƴan uwan mamaci nawa kenan uku kenan to shi haƙƙin Allah din idan mutum ya kashe wani haƙƙin shine mai. a kashe wa katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al fil qatl to amma yanzu da yake kuskure ne sai aka riyan aka sauwaƙe hukuncin sai ya dawo sai aka rage hukuncin sai ya dawo mai ta hariru ba kun gane wannan da ke ko ba fa ba da diya ba ba da diya haƙƙi ne na ‘yan uwan wanda aka kashe amma tahriru ba haƙƙi ne na Allah ta'ala in ba a samu hariru raqaba ba sai ya yi azumi sittin a jiri kun gane wannan da kyau ko to kan ga wannan shine bambanci din to yanzu idan mutum idan mutum ya kashe akuya fa akuya ta zo da motar ta a sai ta bangace akuya sai akuya ta mutu akuya haƙi nawa ne akan ta akwai haƙin mai ita akwai akwai haƙin ta ko akuya ki ce ba a yadda ki zo ki kashe ta ba haka kawai ko an yadda kun yi shiru ba a yadda ba kin gane wannan da ke ko saboda haka da aka kaɗe ta da kuskure yanzu wannan laifin ne Allah ta'ala iyafi amma wannan baya hana mai akuya a biya shi lakin mal itlafi yuthbutu al-badal wa ta ta'simu anhu wa zalal an gane wannan da kyau ko wannan kenan sai Allah ta'ala yake cewa rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina ya Allah karka dora mana isran menene isran asikal wa shidda abu mai nauyi mai tsanani ya Allah karka dora mana shi ya Allah ta'ala kar ka dora mana dukkan abin da yake mai nauyi mai tsanani kama amalta wa alal ladina min qablina kamar yadda ka dora shi ga waɗanda suka zo kafin mu ya Allah mu kada ka dora mana shi waɗanda suka zo kafin mu Allah ta'ala ya dora musu nauyi da yawan gaske kar ku manta mutanen annabi Musa alaihi salatu wasallam da suka yi bauta dan maraki kwana 40 mai tuban su sai ne su kashe kansu wa kala musa liqaumi ya qawmi innakum zalamtu anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila an faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku wannan shine tuban akwai wahala ko ba wahala eh mana ma akwai wahala ko sai Allah ta'ala ya ce kai ka dora mana wannan kun gane wannan da kyau ko amma kuma ana kiran al-isru da ma'anar al-ahad alƙawari saboda alkawari shi ma yana da mi nauyi sai Allah ta'ala yake cewa wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqranna kun dauki alkawari akan haka hiza Allah ta'ala yake yaban manzo Allah sallallahu daga cikin sifofinsa wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk nawaye-nawayen da aka dora musu annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana sauke musu shi yana sauke musu shi saboda an har kullu ta'ami kana halal bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabla an tunzala tawra amanda aka sauka da tawra fa sai aka haramta abubuwa masu tarin yawa wala ladina hadu haramna kulli dhi dhufr wa min al-baqari wal ghanam haramna alim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawaya aw maqtala al-ardi adhu dhalika jazainahum bi baghihim wa yana la sadiquna Allah ta'ala yake cewa rabbana ya Allah mahalicinmu wala tuhammilna kar ka mana mala taqata na bi abinda ba za mu iya ba ya la kar ka mana wannan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya la kar ka mana abinda ba mu da iko akan shi wa'fu anna haka yake ko wa'fu anna ya la kai mana afwa ma'ana ka yafe mana ya Allah ka yafe mana shine wa'fu anna waghfir lana ya Allah kai mana gafara amin Allah ta'ala yake cewa wa'afu anna ya Allah kai mana afuwa shine zunubin ka kankare shi ka yafe mana waghfir lana ya Allah zunubin ka lullube shi ba tare da wani ya gani ba ba ku ce amin ba warhamna ya Allah kai mana rahama ka lullube mu da rahama ka kange mu daga abka ma wani zunubin anta maulana ya Allah kai ne majibincin al'amuranmu ko kuna da wani maula wani ba Allah ba zalika bi anna Allah maulal amanu wa annal kafirina la maula lahum ta maulana ya Allah kai ne majibincin al'amuranmu fansurna ya Allah ka agaje mu ka taimaka mana alal ƙaumil kafirin akan dukkanin mutanen da suke kafar mutane Allah ka ɗora mu a su ruwaya ta imam muslim annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa Allah ya ce kadafa altu nayi kun gane ko da Allah ta halace amana rasulu bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilakal masir rabbana la abunna la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa alaiha ma kasabat ce kadafa altu din nayi kun gane wannan da kyau ko wani daga cikin magabata ya kasance in ya karanta wannan yakan ce amin Allah ka amsa mana kun gane wannan da ke ko ya Allah ka amsa mana fansurna alal qaumil kafirin ya Allah ka taimaka mana ka agaje mu akan dukkan mutanen da suke kafare yasa mutumin naku wa kenan a mira'iyya tukunna me alfiyatu tafsir yake cewa wala tahmil wala tahmilan isran alaina fa innana dha'afun yace fa innana dha'afun mu masu rauni ne anil askali lutufan mubashara ya Allah ka tausasa mana kuma tausasawan kai tsaye ya Allah kada a daddora mana fa ya rabbana warham riqaban tazallalat ya Allah kai rahama ga mutane ga riqab ga ta tazallalat da suka kaskantar da kansu ilaika ya Allah zuwa gare ka haka da ya dinga zubo a biya sosai da sosai ra'iya yana addu'a Allah ta'ala shi yafi mana Allah ta'ala shi gafarta mana ya Allah waɗannan karatu da muke ya Allah ta'ala ka sanya su a cikin mizani na kyawawan ayyukan ya Allah gaba ɗaya mu da mu da muka karanta da mu ɗin da muka saurara kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sami tarayya a cikin lada baki ɗaya sai ita addu'a inda mutane sun fahimci addu'a idan kuna da yawa maimakon a ce kowa ya dinga yin addu'a misali ko a dinga lakana muku addu'ar ana lakanawa kuna faɗa in addu'a ce sai a samu mutum guda yana yi sauran suna cewa duk kun zama ɗaya a cikin addu'ar A sai ki ga alhazai ko masu umara suna ɗawafi mutum guda yana lakana musu addu'a su ma suna faɗa ko kuma zo ana addu'a rabbana rabbana atina atina sai dai idan ya zama na ana laƙana musu ne a makaranta don su iya faɗa zuwa gaba su ma yi amma dai addu'a ne to kowa mutum ɗaya ya yi sauran su ce amin sai a tarayya a cikin ladan duka domin annabi Musa alaihi salatu wasallam da yake addu'a yake cewa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilak an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al'alim alim qala qad ujibat da'awatukuma sai Allah ya ce an amsa muku addu'o'inku kuku biyin nan da shi dawa saboda shi annabi Musa yana addu'ar shi annabi Haruna yana cewa amin amin amin shi yasa ka'ida a nan ba za ki addu'a ki ce rabba na gafirli ba eh tunda mutane suna cewa amin sai ki ce rabba na gafin lana warhamna anta maulana haka ake yi nan gina ce Allah magafir li muna cewa amin a a ke ku Allah magafir lana warhamna ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin eh kamar ya kamar ya wacce addu'a ne yanzu da za ka iya fahimta kuskure ne na rubutu kamfanin da suke ɗabba'awa lalata sun yi kuskure kin gane wannan da ke ko amma wurin karantawa din. in a gaban malami suke ga duk ya nusatar da ke amma mutum wai ce ya koyi larabci sai ya ce zai karanta ko kuma ta je ta samu wani littafi fasarar riyadu salina ko fasarar bulugul marami na turanci wai ta karanta ba abin da za ta gane na addini kun gane wannan da ke ko da yawa akwai waɗanda an rubuta inda larabcin ya nufa daban inda turancin ya nufa daban wai yana fasara watakila turanci kawai iya bai iya larabcin ba kun gane wannan da ke ko wani kuma ya karanta idan an sami in an ga tsaka a kashe kun gane wannan da ke ko me sunan tsaka da turanci a kafin haka sko lizard sai ya cire sko din sai ya ce lizard din sai jaijiyar ta kashe kadangaru kun gane wannan da ke ko sai yana ta kashe kadangaru da haka malamai akwai kurakurai da yawa wallahi ku yi karatu a gaban waɗanda suka cancanta a karatu a gabansu wallahi za a samu alkhairi mai yawa amma in ba haka ba to mutum zai yi taɓar gaza wannan take cewa tambayata ta farko ita ce menene hukuncin faɗin Allah ta'ala inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula zan muku kaida ta malam Jafar in zaki rubuta aya shine ki buɗe Qur'anin ki kwafota in baki rubuta ta daidai ba ba zan amsa ta ba domin wal fu'ada din nan ba haka ake rubuta ta ba kin fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba wani abu bane tana cikin suratul isra'i sai ki bude ta in baki hada ce ba sai ki rubuto ta yadda take a qur'ani ne Allah ta'ala yake cewa inna sam'a lalle dukkan ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu zalika kana anhu mas'ula dukkan wannan za a tambayi mutum akan su take tambaye ta to malam me bambancin ta da ita ma tana karkashin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a a karatu mu na je kenan ko mun ga gaskiya alhamdulillah ya no ta fahimci karatun kenan dan ta yi quwwatul istihdar ta hararo waɗansu ayoyi din wacce ba mu kawo ta ba kun gane wannan da kyau ko kaga bangare guda biyu ki fahimci abin da mutum zai iya hukunci a kai shine abin da Allah ta'ala zai kama shi a kai kin gano wannan amma abin da mutum ba zai iya hukunci a kai ba Allah ta'ala ba zai kama shi akan wannan ba yana kaɗa mai a zuciya ya sake ta kada ya sake ta yana billah wannan ta saku amma ya ɗauki biro ya rubuta sai ya dukungune sai ya sa a ƙarƙashin fulo yi ba zai malam mutum ne ya rubuta saki amma bai ba matar ba wai ya sa karkashin bulo ko sai da take shimfiɗa ta zo sai ta ganta wannan ba ai yayi azuma ba tambayar ta biyu ta koro mana manya-manyan tatsuniyoyi a ciki ta ce wai da gaske ne wai ta ji wani malami yana cewa wai dalilin abin nan rashin azumin mace mai juna mace mai al'ada dalilin rashin yin azuminta shine mala'ika yana zuwa wurin annabi adam alaihi salatu wassalam sai al'ada ta zo mana na hawa kun gano wannan da ke ko sai abin nan annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya sa mala'ika ya tambayo mishi Allah mai hukuncin sallah sai Allah ta'ala ya ce ta bar sallah kun gano wannan da ke ko da azumi ya zo sai annabi adam alaihi salam sai ya ce ta bar azumi bai tura mala'ika ya tambayo mishi Allah ta'ala ba kun gano wannan ko sai Allah ta'ala ya ce ba za ta rama azumi ba ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi saboda ba a tambayi Allah ta'ala ba sai ki rasa anan mai ake so shin girman annabi adam ake so a fito da shi ko kuwa kun gane shi zafi wajen na ce ta tsuniyoyi ne wannan wannan ƙarya ne faɗi babu wata fargaba don ba mai cewa ƙarya kake kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan tambaya shin na na hawa'u ta taɓa yin al'ada shin kafin zuwan matan banu isra'ila mata suna al'ada kun ga tambaya no kenan biyu kenan kun ga na cire muku ma matan da suke zamanin annabi abin nan annabi nuhu annabi hud annabi salih kun gane wanda ke ko duka ga waɗanda sun zo kafin da dai sauransu misali to yanzu dai matan da suka zo kafin banu isra'ilawa suna al'ada na naga ana ta kokarin jingina al'ada ga na hawa'u duk wanda ya ɗebo zai ce na ko da dan taci itaciya shin ta ma taɓa yin al'ada mu koma zuwa gaba na na hawa'u ta taɓa yin al'ada Allah ta'ala ya sauke a warware muku ni kaɗai zan dinga muku karatu ku ba za ku yi karatu nan ba ku aiki ne wannan kuma take cewa ta yi addu'a alkhairi Allah ta ya saka mana da alkhairi baki ɗaya mu na biyu kuma take cewa abin nan mace ce take al'ada nan mace take al'ada galiban al'ada tana zuwa tana yi ne kwana hudu ko abin nan kwana shida ko kwana bakwai in gane wannan da ke ko sai shin na fahimci maganar tana zuwa kwana shida ko kwana bakwai a cikin ramadana kun gane wanda ke ko da aka bai zo ran na shida ba sai ran na bakwai ta ɗauki azumi da cewar in al'adar ta zo shi kenan in ba ta zo ba azuminta ya wuce to sai kuma ba ta zo ɗin ba sai ya azuminta yake to abin da zan ce muku anan shine duk wani abin da yake a jiki da bai fita ba ba hukunci a kan shi kun gano wannan da kyau ko duk abin da yake a jiki bai fita ba ba hukunci a kan shi shi yasa mai akhadu da yake magana kan alhadath shine yace kullu ma yakhruju min ahadis sabilaini kin bai ci wannan da kyau ko ko da ta ji ko ya ji tafiyar mani a jikinsa in bai fita ba hukunci bai fita ba ta ji tafiyar al'ada a jikinta in bai fita ba ba ta zo ba ta ji tafiyar fitsari in bai fita ba bai zo ba kun gano wannan da ke ko sannan dan ta ji cewar gobe ne kawai azumi al'ada ta za ta zo in ta ajiye azumi ba tare da al'ada ta zo ba sai ta yi ka fara ina gaya muku sai ka zuwan al'ada ne yake warware azumi idan al'ada ta zo mata saura minti ɗaya a sha ruwa azuminta ya tashi aiki idan al'ada ya ɗauke mata minti biyu bayan alfijir ya fito a ta yaya hukanta girki kawai za ta sha taliya kawai za ta yi da indomi da kwai da kifi kuma da za a yi adalci shi su kuma masu azumi su kuma masu gida su ma sai a dan yi musu aje musu kuma yawwa kun gane maganar so da haka ba a gini akan zato ko kuma rashin lafiyan nan kai ina ganin gobe rashin lafiya za ta zo mata shi kenan kawai sai ta ajiye azumi haka kawai saura ku kiyaye zuwan al'ada kin gama calculation gaba ɗaya gobe al'ada za ta zo miki baya sa ki aje azumi sai in ta zo ta fita shine azumin amma ba ta fita ba azumi yana nan akan ki in kika shato za ki kafara nan kuma tambaya ce tambaya kuma ta mutanen mu ce a amsa ta ko ba amsa ta ba a dai fasa ta mazaje ce eh a bata diga a baya bata a bata wannan a za a bar wannan tambayar eh a za a aje wannan tambayar eh a malama ba za a hasa ta ba ita wannan tambayar mutum ne yake da mata sama da biyu kun gane wannan da ke ku yana da mata sama da biyu ran girkin wannan daman girkin kwana biyu ne da i kwana ɗaya a nan sai i tafiya kun gane wannan da ke ko da i tafiya ya dawo da ya dawo sai ya koma ɗakin waccan wacce i kwana ɗaya sai ya kwana biyu a ciki kun gane ko bayan ya kwana ɗaya sai ta ce mai aiko gashi gashi ya ce a'a ai an ce mutum in ya tafiya ya dawo yana da damar ya sauka inda zai sauka kin gane wannan da kyau ko yanzu waye wannan maganar shi yayi da ya kammala wannan sai wata tafiya ta sake kama shi bayan ya kwana ɗaya a wani ɗakin da ya dawo wannan tafiyar sai yi kwana ɗaya sai ya canza sai ta ce amma ga abin da ka faɗa da sai ce a'a wanda ba wajibi ba ne eh yi za kuwa ga yi za kuwa ga muka ce amsa wannan ko kuwa eh a za a haɗu da su a masallaci sai a ba su amsar a can ka'ida ita ce Allah ta'ala ya ji kamalan Jafar Allah ya ramshe shi na ji an mai wannan tambayar yake cewa idan mutum ya yi tafiya yana tafiya lissafin kwanaki sun tsaya cik in yi kwana ɗaya yana dawa zai cika mu wannan ɗayanta ne kun gane wannan da kyau ko in yi kwana biyu an kammala na wannan kenan yana dawa wacce ta biyo wannan ɗakinta zai sauka waɗannan adadin kwanakin ba sa cikin lissafi na, tafiya ba sa cikin lissafi kun gane wannan da kyau ko kuma kaga wannan shine adalci sosai da sosai in ba haka ba sai ita calculation ce wancan ran girkinta ne ran girkinta ne sai ya ƙara kwanaki a tafiyarsa ko ya rage don ya daidai da girkin wata ko maza ba za su iya wannan ba ko kaɗan ne daga cikin aikinsu a wannan ba kaɗan ba ne kun gane wannan da kyau ko sabili da haka ana daɗa maimaitawa idan ya tafiya kwana ɗaya ya yi to yana dawa zai dawa ya cika mata wannan ɗayan nata amma batun cewa wacce ta tare shi ko wacce ta yi waye waye waye ko wacce suka fara haɗuwa duk a saɗir al'awali na ne ma an zala laubi min sultan kun gane wannan da kyau in kwana uku uku suke yi wacce ya tafi ya mata kwana biyu yana dawa zai zo ya cika mata ɗayanta sannan sai lissafi ya ci gaba yadda yake waɗannan kwanaki da ya yi na tafiya su ne cicci ba sa cikin lissafi nan eh. eh. sai a rubuta wannan tambayar ita ma eh, a akasin wannan ce amma wannan ba hakinta ba ne wallahu alam tana da mata daga tafiyar sai gobe amma dai ba dai ba da amsa ba tukuna dan wannan ya gamata wannan kenan shi ne har tana cewa don Allah yi mata bayani wato al'amura kamar sun dan damu ne wato harkar maza sai a hankali wallahi tallahi harkar maza sai a hankali kin ji ba shi yawancin hukuncin sannan daga baya zo wasu lafuzza shi karan kanshi fa domin su dace da shi sannan ta ce kuma don Allah a taimaka mana da addu'a Allah ta'ala ya shiri zuriyarmu Allah ta'ala ya shiri mu baki daya ya tabbatar da mu da zuriyarmu akan tafarki na maza Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu